وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 26 ga watan zulqa'ida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 27 ko 27 ga watan zulqa'ida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha ga watan satumba shekara ta dubu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na a doktor abdurrahman al-khamis inda muka kwana a shafi na 27 a ƙarƙashin zantuttukan da imamu malik imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya faɗi yau za mu tashi a daidai gabar da malam ya ce nahayuhu anil kalami wal husumati fiddin. hanan da imamu malik bin anas imamu darul hijira rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake yayi anil kalami dangane da ilmul kalam idan an ce alkalama nan ana nufin ilmul kalam ilimi ne wanda mu'tazila suka yi fice a kansa wal khusumati fi din da kuma jayayya a cikin addini wanda dukkan aiki ne na mu'tazila dalilin da yasa suke kiransa ilmul kalam shine suka ce ilimi ne da ake amfani da kwakwalwa a wajen aƙida wajen tabbatarwa ko korewa kamar yadda ibn khaldun a cikin mukaddima nasa da yake magana akan ilmul kalam ya ce ilimi ne wanda yake tabammanu alhujaj wanda ya kunshi hujjoji anil aqaidil imaniya akan aqida wanda mutum yake imani da shi yake bautawa Allah bil adillatil aqliya amma yace da dalilai na kwakwalwa saboda asalin ilmul kalam ilimi ne wanda mu'tazila suka kirkiro su waye mu'tazila asalinta kungiya ce wacce ta samu asali daga wani ɗalibi daga cikin ɗaliban Hassan al-Basri wanda ake kira wasil bin ata wasu su ce wa'il bin ata tambaya ne aka yi wa malaminsa hassan al cewa a garin basra an samu kungiyoyi guda biyu da suka fito kungiya ta farko ta ce duk mutumin da ya saban allah kafiri ne su ne ce, kungiya na biyu suka ce duk irin saban da mutum ya yi imaninsa na nan daram dam dam imaninsa bai sauka ba akaramaka Allah me zaka faɗi dangane da wannan fatawar sai ya ce mutumin da ya yi saban Allah babban laifi yana da imani amma imaninsa ya ragu a lahira kuwa yana ƙarƙashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya ƙona shi in Allah ya ga dama ya yafe masa sai wannan ɗalibi ya tashi ya ce ni ba zan faɗi haka ba ni zan ce shi ba musulmi ba ne kuma shi ba kafiri ba ne a duniya to mu ce daga musulunci na zai shiga kafirci sai ce shi ba zai ce musulmi ba ne kuma ba zai ce kafiri ba ne shi yana tsaka tsaki tsakanin musulunci da arnanci amma a lahira dan wuta ne dawwamammi abin dawwamarwa kaga kafirtar da shi kenan fa'tazala majlisu Hassan al-Basri sai ya nisanci majalisin malamin sa Hassan al-Basri to anan ya samu sun samu makarantu guda biyu madarasatu ahli basra akwai makarantar yan basra shine inda hasan al-basri yake akwai shi wasil bin afa to wanda yake taimaka masa yazo ya kara masa karfin gwiwa shine amru bin ubaid yazo ya karfafa masa akan wannan akida da abu huzail al-allaf shi ma yana daga cikin duk ɗaliban da suka karfafa wannan akida suka ce duk abin da kwakwalwa ya tabbatar shine daidai duk abin da ya ci karo da kwakwalwa ko da hadisi da aya na ƙur'ani idan suka ci karo da kwakwalwa a jefar da ayar a jefar da hadisin a yi amfani da kwakwalwa to shine ilmul kalam hanin da imam malik yake yi akan wannan kaga shine wanda aka zamanantar da shi sai aka ce filosofi ko shine ake amfani da kwakwalwa wajen hujjoji ne ake amfani da kwakwalwa saboda duk wanda suka kirkiro wannan ilimin mutane ne wanda ba su yadda da Allah ba na farko akwai Aristotle shi shi ma ɗalibi ne ai ba shi ne fauda asalin shi shine Socrates malamin sa kenan sannan shi ɗalibin ya biyo baya sannan akwai Buda shi ma filosofi ne sannan akwai na hudunsu confucius shi ma filosofi ne duk wa'annan mutanen ba su yadda da Allah ba ba su yadda da mala'iku ba ba su yadda da annabci ba bar kowanne yana ganin ma shi Allah kansa ne kamar Confucius wanda yake ganin shi Allah kansa ne to menene Imam Malik dalilin da yasa aka kawo shi anan saboda Aristotle ya yi rubutu da yaransa shine greek oikos ko da ya yi rubutu da yarensa sai aka fassara shi zuwa larabci wannan ilimin sai aka sa mai suna ilmul mantik ilimi na mantiki ne mantiki iya magana wannan abin ko da ba daidai bane ka iya cewa daidai ne ka kawo bayanan da zaka iya gamsar da mutane cewa daidai ne shine aka yada shi ake karanta shi wai da wannan ilimin ake amfani da shi wajen fassara Qur'ani zai yi mutumin da bai da Allah da manzansa ba zai yi to dalilin da ya sa ka ji malam ya buɗe wannan gabar kenan saboda da yawa daga cikin mutane sun shiga cikin matsala a wannan fage a ɗaya makarantar shine makarantar alu bagdad yan bagadada bagadada kuwa a nan ne akwai irin su ahmad bin du'ad au bin abi du'ad al-mu'tazili wanda ya dasa wasu ma'amun aqidar mu'tazilanci suka azabtar da su imamu ahmad su imamu shafi'i da manya-manyan malaman duniya wanzu ma aka kashe su a wannan lokacin cewa dole sai ka ce ƙur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ce duk wanda ya ce ƙur'ani maganar Allah ce suka ce kafiri ne shi a kashe shi a azabtar da shi a mai kaza duk wa'annan su suka yi wannan to shi sa malam ya kawo mana wannan gaba saboda da yawa daga cikin wa'anda suka fada cikin wannan gaban suna fada matsala Allah shi da mu malam ya ce akhraja ibnu abdul bar an mus'ab bin abdullahi az-zubairi qala كان مالك بن أنس يقول الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إليّ لأني رأيت آل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل ما يتي إمام ابن عبد البر يا فتد إسنادي إن دتتشي أتكل للتابنس جامع آه بيان العلم وفضله دقا مصعب بن عبد الله الزبيري waye mus'ab dinnan dan abdullahi zubairi sai malam ya sauke mana layi a kasa yace huwa mus'ab bin abdullahi shine mus'ab dan abdullahi bin mus'ab dan mus'ab bin thabit dan thabit bin abdullahi dan abdullahi bin zubair dan zubair bin awam, dan awwam al-asdi mutumin asdi idan ba mu kumanta ba makon da ya gabata mun yi magana akan abdullahi bin zubair bin awwam ko cewa shine farkon dan da aka haifa ina to jikansa ne wannan kaga idan ka duba ya ce mus'ab dan abdullahi dan mus'ab dan sabit dan abdullahi to dan abdullahi waye abdullahi sai ce abdullahi bin zubair shi kuma zubair dan waye al-awwam shi kuma ɗan awwam sai malam ya ce ma al'azdi sai ya jingina shi zuwa kakansa Al'awwam shi kuma babansa huwailid shine ɗan uwan na khadija su biyu ne da shi da na khadija babansa ɗaya, huwailid to shi kuma huwailid waye haife shi alasdi shi shine wannan wanda malam ya ce alasadi almadani ko naziru bagdad ya sauka a garin bagdada kala anhu ibn hajar ibn hajar al-asqalani ya fadi akan sa wato a littafinsa taqribut tahzib saduqun alimun bin nasabi wato mutum ne mai gaskiya a fagen ilimin hadisi ya san dangantakan larabawa kamar yadda sai na bakar ya sani ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da shida bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mala ce ka duba taqribut tahdhib mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da da hamsin biyu. haka kuma ka duba tarjaman a cikin tahdhibut tahdhib mujallaji na goma shafi na ɗari ɗaya da da sittin biyu. sai malam ya ce qala shi wannan ya ce kana malik bin anas ya yaqul imamu malik ɗan anas ya kasance yana cewa al kalamu fi din yin magana na ilmul kalama a cikin addini a mai da shi addini a akrahuhu imam malik ya ce ba na son ina kyamatansa walam yazal alu baladina yakrahunahu mutanen garinmu ina ke nan garin su imam malik madina ko madina ne garinsa Ya ce mutanen garinmu ba su gushe ba suna kinsa wayan hauna anhu kuma suna hani kada a karanta ta ina fata an gane suna hanawa kada a karanta wannan ilimi nahwal kalam fi ra'i jaham yace kwatankwacin irin maganar da ilmul kalam ta kai ga ra'ayi irin na jaham bin safwan jaham bin safwan ilmul kalam ya kai shiga haka sai da ya kwana 40 bai yadda akwai Allah ba da ya gama tunani ya zama free kenan ko sai da ya kwana 40 yana free yana shakka akwai Allah sai da ya gama tunanin a kwana na arba'in sai ce to ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba to yana ina sai ce yana ko ina wannan maganar da yake nunawa Ta ga wai falsafancinsa ne ya gaya mai wannan kwakwalwar kwakwalwarsa ta gaya mai ga abin da zai ce Shi shine yace duk mutumin da ya ce Allah na sama kafiri ne kaga a yau akwai wanda suka ɗauki wannan aƙidar ko sai a ce ayan izala sun ce Allah na sama ko ai Allah baya sama Allah na ina yana ko ina haka suke cewa to wanda ya ce Allah na ko ina ya ɗauki aƙidan waye kenan Jahan bin Safwan ina fata an gane kaga gurɓataccen aƙida kenan Allah shiryar da mu to shine malam yace ce wal qadr da kuma qaddara shine na ma'badil juhani ma'abajin juhani shi ma yake cewa ɗan adam yana da iko ikon ɗan adam ya ɗara ikon Allah saboda haka duk abin da kai nufin yi ko da Allah yana so kai aka san haka tunda kai ne kake da nufin kai za ka yi naka naka ne zai zartu na Allah ba zai zartu ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira irin wannan akidar yace su ne majusawan al'ummansa majusawa ko su ne masu bautan wuta kaga ba musulmai bane kenan ko har ya ce idan suka yi rashin lafiya kakka je ka gaishe su in suka mutu kakkara ka su. to shine mala yace irin kwatankwacin irin wannan dukkan wa'annan mutanen fa ilmul kalam ne yasa su suka fada cikin wannan matsalar sai ce wa kullama ashbaha zalik da duk abin da ya kama da irin nasu kakka yi amfani da shi malam ya ce wala yuhibbul kalam imamu malik baya so ka kutsa a cikin ilmul kalam shine ilimin da ke da alaka da falsafanci da kwakwalwa saboda su sun ce as-sahihu ma sahahahu al wal qabihu ma qabbahahu al-aql fa inna mukhatabuna bi uqulina suka ce abu mai kyau shine abinda ka ya nuna maka mai kyau abu mara kyau shine abinda kwakwalwarka ta nuna maka mara kyau mu a matsayin mu na musulmai Allah zai tambaye mu ne da kwakwalan saboda haka kaga a aqidan su kaga ba maganar nassi na Qur'ani kenan ko ba maganar nassi na me na hadisi shi yasa duk wani hadisi da ya ci karo da aqidar su sai su waske shi su ce ba za a aiki da shi ba kuma duk aya da ta zo da ta ci karo da aqidar su sai sun malkwade ta sun mai da ita daidai da fahimtar su in ko ba haka ba sai su ce ayar nan ba daidai take ba to kaji matsalar kenan shine malam yace wala yuhibbul kalam illa fi ma tahtahu amalun imam malik baya son a kutsa a fagen wato ilmul kalam sai dai idan mutum zai yi aiki da abinda da hadisi da qur'ani yazo ba sai ya tsaya yana kutsa magana a cikin zantutukan da wa'annan malaman ilmul kalam suka faɗi ba to ya fi daidai fa amma kalamu fi dinillah malam ya ce imam malik ya ce yin ilmul kalam ka yi amfani da shi wajen fahimtar addinin Allah wa fillahi kuma ka ce da shi za ka fahimci Allah shi karan kansa azza wajen mai girma da buwaya fasukutu a habbu ilayya imam malik ya ce to yin shiru ya fi mun saboda su ne idan Allah ya tabbatar da siffa sai su ce karya ne bayi da wannan sufa me dalilin suka ce in aka ce kaza an kwatanta Allah da ɗan adam kenan saboda haka kawai babu shi ko su juya ma'anar ko su ce ma ne ba haka take nufi ba to shi ne malam ce to inda irin wannan ne to ka yi shiru a dangane da Allah maɗaukaki shi ya fi soyuwa gare ni in ji Imam Malik li'anni ra'aitu ala baladina yace saboda ni na ga mutanen garinmu. Ina ina kenan Madina yanhauna 'anil kalami fid din suna hana mutum ya dinga kutsawa fage na magana a addini da ilmul kara illa fi ma tahtahu amalu sai dai in mutum zai yi magana akan da aiki ne wanda addinin musulunci ya kwadaitar da bawa yayi Allah ya kwadaitar da mutum musulmi ya bauta masa manzo Allah ya karantar da al'umma sai dai in za a yi magana kan irin wannan wanda za a aiki da shi amma irin na ilmul kalam imam malik ya ce ni na taso na ga mutanen madina suna kyamatansa kuma suna hani ni ma ba na son kaga kenan yana kan abin da mai magabatansa suke ne suke a kai bai saba musu ba malam yace wannan wato ya ɗauko shi ne a jami'u bayani da ilmi wa fadlihi na ibnu abdulbar hudu da goma sha biyar malan ya ce wa akraja abu nu'aym an abdullahi bin nafi' qal sami'tu malikan yaqulu law anna rajulan rakiba al-kaba'ir kullaha ba'da an la yushrik billahi ثم تخلى من wal الأهواء والبدع وذكر كلاما دخل الجنة abu nu'aym a cikin littafinsa hilyatul auliya ya fitar da isnadi daga abdullahi dan nafi' yace sami'tu malikan abdullahi dan nafi' yace naji malamina imamu malik dan anas imamu darul hijra Allah ya kara a yadda a gare sa ya yadda da shi kuma ya ji kansa da rahama yace naji shi ya kulu yana cewa law anna rajulan rakibal kaba'ir da mutum musulmi zai afka wa manya-manyan laifuffuka kullaha dukkansu kaga manya-manyan laifuffuka kaga akwai me sai ce illa a da Allah yushrik billah amma bai yi shirka ba saboda shi shirka akbarul kaba'ir ne an gane akwai akbarul kaba'ir sannan akwai ne kaba'ir sannan akwai kuma ne as-sagha'ir to akbarul kaba'ir shine al-ishraku billah yin shirka da Allah shine yafi shine laifin da kololuwa haifik na saban Allah shine wanda Allah baya taba wa mutum to shi Imam Malik yace in mutum zai afkawa manya-manyan laifuffuka su wanne ne manya-manyan laifuffuka zina caca luwaɗi shan giya ƙarya sata maɗugo da gulma da cin hanci da rashawa da makamantan wa'annan duk su ne ake kira kaba'ir sai imam maliki ke cewa to da mutum zai dinga aikata wa'annan laifuffukan kaba'iran nan da muka lissafa su amma baya shirka ثم تخلى من هذه البدع من هذه الاهواء والبدع الله يسا يكبت daga sharrin wa kalaman ilmul kalam ina ba ta gane ya kubuta daga sharrin wa'annan bid'o'in da ilmul kalam amma yana yin wa'ancan laifuffukan dakhala aljanna zai iya shiga aljanna wani zai ce kai yaya haka imam malik yayi istinbadi ne daga aya da Allah maɗaukaki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lallai Allah baya yafe idan aka tarayya da shi aka yi shirka da shi aka saba masa aka yi shirka baya yafe duk wani laifi da yake shirka ne amma wa yaghfiru ma duna zalika duk wani laifi da bawa zai yi kasa da shirka Allah yana yafe shi liman yasha ga wanda Allah ya ga dama ko kaga duk da mutumin yayi saban Allah yayi zina ya kashe rai yayi tata yayi kaza yayi kaza amma ne? Allah ya ce yana gafarta wa wanda ya ga dama duk da yayi wa'annan laifuffukan me yasa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambayansa akan abin da yake aikatawa su bayi su ne ake tambayansu ga hadithin da malaman hadisi suke kira hadithul bitaqa hadisin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu hadisin da imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutumi ne ya saba wa Allah tun da yake a duniya bai yi wani aikin alkhairi ba ko guda daya musulmi ne amma bai taba aikin alkhairi ba ranar tashin kiyama za a zo da shi gaban Allah yana da fayil guda 99 na laifin da yi tsakaninsa da Allah kowane guda ɗaya a cikin tara nan iya ganinka in aka shimfiɗa shi iya ganinka kowane guda ɗaya da aka zo da wannan mutumin gaban Allah sai Allah ya tambaye shi mala'ikuna sun zalunce ka wa'annan ayyukan da aka duk naka ne haka ne sai ce eh mala'ikuna sun zalunce ka ya ce a'a ya Allah ba su zalunce ni ba duk wannan aikin da aka ce nawa ne gaskiya ne kaga me ya fara tsammanin me zai sami da shi zai shiga ina wuta sai Allah ce muna da alkawali tsakanina da kai sai ce me alkawalin kuma sai Allah ce ce imaninka shine la ilaha illallah da yi musulmi ne musulunci sa nan ko sai aka ɗauko wani ID card a rubuce an sa la ilaha illallah shine imanin musuluncinsa sa sai mutumin ya kalla ya to wannan ai me zai me wannan zai akan wancan tunda skeli ne sai Allah ya ce a daura aka daura wa'annan fayil din guda 99 wanda kowane guda ɗaya iya ganin ka sai aka ɗauki wannan la ilaha illallah ana daura shi sai rinjayi wannan duk saban Allah sai aka shigar da shi aljanna sai malamai suke cewa dalilin da ya sa wannan mutum ya shiga aljanna tauhidinsa bai taba shirka ba amma duk wani saban Allah yana yi amma baya shirka to istinbatin da Imam maliki yake nan ya sa ya kawo maka wannan yana nufin wannan hadisin ina fata an gane sannan kuma ba wai an ba mutum lamini ne ko ya ce to a to shi bari in je in ci gaba da sabon Allah kana da lamunin cewa kai ka faɗa. cikin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kai ka sani kaga baka sani ba kaga wannan ganin daman Allah ne me ake so a nuna mana cewa falalan tauhidi ko haka ne falalan tauhidi ya sa dalilin tauhidinsa kaɗai ta Allahnsa ya sa ya shiga ina duk da ya sabawa duk da ya sabawa Allah kaga shi tauhidi ba abun wasa bane saboda tauhidi shine zai sa in ka zo gaban Allah da izinin Allah zaka sha amma duk aikin da kake in dai baka da tauhidi aikin banza kake yi shi sa ai Allah ce a bisa harshen annabi Ibrahim wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tabar da ni kada ka wulakanta ni ranan da za a tada bayi yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba za su amfanar ba sai me illa man atallaha bi kalbin salimin sai wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya daga shirka shine mai zuciyar da take cike da mai tauhidi ina fata an gane kaga wannan ya fada wa yaghfiru ma da zalika liman yasha sa'annan hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani mutumi daga cikin waɗanda su al'umman da suka shuɗe gabanin mu shi kansa yayi saban Allah bai san iya adadin saban Allahnsa ba da ya zo mutuwa gargara sai ya ce wa ƴaƴansa kai yara na idan na mutu ku kona ta, ku bari ranar da akwai iska mai tsanani ku watsa ƙurana a cikin wannan iskar dan ni din nan idan Allah ya kama ni zai mun damkar da bai taba yi wa damka wani taliki daga cikin talikansa wannan damka ba shikenan da ya mutu sai 'ya'yansa suka tattara gawansa suka kona suka tara tokan ranar da akwai iska mai tsanani sai aka watsa shi sai zama kura abin mai kakkadewa shi tunaninsa idan an in an binne shi shine Allah zai tada shi amma aka kona shi aka watsa shi shikenan ya tafi biri. Allah yana kallonsa sai da aka gama watsa shi sai Allah ce kun fakana sai gashi a hade a gaban wa Allah madaukaki sai Allah ya ce ma hamalaka ala zalika ya abdi Allah fa ya san dalilin da yasa ya haka amma yana so ya ji uzurin awa a bakinsa sai ce me yasa kai haka sai ce min shiddati khawfika ya rab wallahi ya Allah ina tsananin tsoron haduwa na gare ka ban san yanda zan fuskance ka ba sai Allah ya ce ghafartu laka Allah ce na yafe maka kaga shi kansa ya tabbatar da me laifuffukansa shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ina fata an gane kaga a ciki ba ce yi shirka ba ko me yayi saban Allah to saban Allah sa ne da ubangiji in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah ya ga dama kuma ne ya kona shi wannan shine akidan ahlus sunnati wal jamaa kai. ba za a ce duk da yana saban Allah ba a ce wani dan wuta bane kai duk irin mummunan cika wanda ya baka da iko ka ce wani dan wuta ne sai dai ka ce kana jiye masa tsoron yadda zai riske ubangijinsa saboda in ka ce dan wuta ne kai wa Allah mai shishigi hadisi ya inganta bukhari da muslim mutane biyu ne ɗaya yana saɓan Allah ɗaya kuma mai ibada to kullum idan mai saɓan Allah ya shigo ɗaki, sai shi wance mai ibadan ya ce wani ka ji tsoron Allah ka daina kaza ka daina kaza wata rana sai wance ce ya gaji ya ce wai kai dole ne kullum sai ka min nasiya, ka kale ni mana yana faɗin masa haka sai ce wallahi na rantse da Allah Allah ba zai yafe maka ba sai Allah ce waye ke shishigi a cikin al'amari na kai na dau alkawali da kai ne sai Allah ce aikin nan da yake yi ya bata shi shi wancan da aka ce ba zai Allah ba zai yafe masa sai Allah ce na yafe maka kaga me saboda yayi wa Allah me yayi wa Allah shi shige to kaga in ka ga mutum na saban Allah tausaya masa zaka yi sa'annan kuma kai masa nasiha da me da tausasawa amma ba za ka ce mai ai kai dan wuta bane baka da iko in kai haka Allah yana iya ɓata naka ya karɓa naki sai dai ka tausaya masa kai masa nasiha da hikima da nuna masa illan aikin da yake yi Allah shiryar da mu wannan magana Mallam ya ɗauko shi ne a cikin hilyatul auliya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da biyar malam ya ce wa akhraj al-harawi an ishaq bin isa imam al-harawi a cikin littafinsa zammul kalam ya fitar da isnadi daga uh, ishaq Ɗan isa wanda ishaq Ɗan isan nan shine na je Albagadadi mutumin bagdada ne imamu ibn hajar al-asqalani a cikin taqribut tahdhib ya ce saduqun wato ya ce saduqun mutum ne mai gaskiya a fagen ilimin hadisi kuma ana karɓar hadisinsa ya rasu shekara ta 214 na hijira wannan bayanin ya zo ne a cikin taqribut tahdhib mujalladin farko shafi na 60 haka kuma ya zo a cikin tahdhibut tahdhib mujalladin farko shafi na 245 malam ya ce kala shi ishaq dan isa ɗalibin imamu malik ne Ya ce sami'tu malik bin anas na ji imamu malik dan anas yu'ibul jidal fiddin yana aibanta wato aljidal fiddin yin jayayya a cikin addini wanda baya amfanar da komai sai kaga mutane ko ɗaliban ilimi sun zauna malam wane da malam wane wa yafi ilimi wallahi malam wane ya fi shi wallahi malam wane bai kai shi ba to kai me yi amfaninka? kai mai ka amfani da shi ba abin da ka amfana da shi abin da ake so ka yi amfani da abin da aka karantar da kai ka yi aiki da shi shine zaman lafiya ko saboda yawanci idan ka ga ana rigima tsakanin malam wane da malam wane ɗalibai suka jawo ko sai su ɗauko labarin wannan malamin su kai ma wannan ko sai su ɗauko wannan su kai ma wannan kuma su ce ai da kai yake ko sai a koma ana wa juna me raddi to sai kaga duka jayayen da za ku yi akan cikin addini da makamancin haka ba bayi da fa'ida imam malik yana kyamatan wato mutum ya bata lokaci yana karanta ilmin kalam saboda ya zo ya kure mutum a addini haka suke yi saboda su komai suna amfani da kwakwalwa sai a ce to wannan wannan abin ya saba kwakwalwa saboda haka gaskiya ka duba wannan hadisin ko ai akwai mutane da suke faɗin haka wannan abin ya saba kwakwalwa gaskiya malam a duba wannan hadisin a ƙara bincika shi a kai ne ne zaka bincike kwakwalwanka saboda me saboda wanda ya halicci kwakwalwanka shi ya ce a yi haka Allah kenan ko ya turo ɗan sako ya karantar da mu to duk abin da Allah ya ce a yi kwakwalwanmu zai iya ɗauka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir saboda haka Allah ya san kwakwalwarka za ta iya ɗauka kwakwalwarka ce ka gurɓata ta da wani tunani shi sa kake tunanin aka san haka Allah sa mu dace to shine malam yake cewa a imamu malik dan anas yake cewa man talaba addin bil kalam da zaman tsallake ko yake cewa man talaba addini bil kalam duk mutumin da ya nemi addinin musulunci ilimin addinin musulunci da ilmul kalam ya ce da shi zai koyi addini ta zandaka wannan mutumin zai koma zindiki Abin abinda imam malik ya ce kenan me ake nufi da zindiki shine mutumin da ya ɓoye kafirci a zuciya ya bayyana mai musulunci a fili kaga me kenan munafiki haka ne kaga ya zama munafiki kenan to zai zama munafiki wa man talaba al-mal bil kimiya'i aflasa duk mutumin da ya nemi dukiya da kimiyya shine sciences aflasa zai zama talaka bi ma'ana ya dinga kashe kuɗi kenan ko wajen bincike kaga zai shiga nan zai shiga kaza zai shiga zai shiga da kenan yanzu ba <laughs> kaga wannan a da kenan ko sciences wanda da ana bincike ai da dukiyarka ne zaka ta yi zaka je nan ka yi bincike zaka je nan ka ta bincike a wannan lokacin kenan a yanzu kuma idan mutum yana neman kuɗi sai ce zai karanta me sciences ko saboda shine aka fi bada kuɗi mai tsoka a wajen albashi haka ne shine aka fi bada kuɗi mai tsoka ko to amma a da kai ne zaka je kai ta binciken da kanka ba wanda zai agaza maka kudin ka ne zaka nema to shi sa Imam Malik anan yake cewa wanda ya yake neman dukiya da da sciences shine kimiyya zai zama talaka saboda zai dinga kashe dukiyarsa a wajen nemo binciken wa'annan abubuwan a da kenan amma yanzu ba kaga aka si ko to bai ci karo da yanzu ba yana faɗin ne abin da yake a wannan lokacin nasu wanda ake yi saboda a wannan lokacin kai ne za ka je da kuɗin ka duke ka ka je kai ta bincike kai ta in ka zama sai kai rubutu a kai sai ka aji ina fata an gane to amma yanzu ba ka zama hot cake ko ana neman ka aje can ana neman ka za a biya ka kaza za a biya ka kaza kai za a roka shi za ka ga yanzu mafi galibi kowa yana tunanin ne sciences zai karanta sai malam ya ce wa man talaba gharibul hadith kazaba duk mutumin da yake neman hadisi gharibi to zai koma yana ƙarya saboda yana daga cikin nau'i na hadisi ba'ifi a wannan lokacin ina fata an gane tunda a cikin gharibi akwai wanda yake zama sahihi akwai wanda yake zama mai za'ifi. to mafi galibi dai sun fi zuwa a ba'iful hadith to shi da imam malik yake cewa duk wanda yake neman irin wannan hadisan zai dinga yau manzo Allah ne ƙarya tunda hadisi da ibi ai ba manzo ya faɗi ba to kaga idan ka ce manzo Allah ya ce kaza kaga kai ne kai wa manzo Allah ƙarya za yi ƙarya ka dinga wato shigar da ƙarya a cikin mutane wannan ma'ana ta farko kenan zai ɗauki ma'ana ta biyu akan cewa wa man talaba gharibul hadith duk wanda ke bincikan sabon magana yana so ya ji irin sababbin labari kaza ba zai dinga ƙarya ko kasan duk neman sababbin labari me zai dinga yi dole sai ka ji shi yana me yana karya to shine abin da Imam Malik yake nufi a wannan magana ta biyu kenan wannan Imam Al-Harawi ya kawo shi a cikin Zammul Kalam shafi na uku. malam ya ci gaba da cewa wa akhraj al-khatib ay al an Ishaq bin Isa قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين خطيب البغدادي يبتد إسنادي إن قتشي أتكين شرف أصحاب الحديث نا خطيب البغدادي كرن كنسا yake cewa ya ji ishaq ɗan isa ya ji imamu malik ɗan anas yu'ibul jidal fi din yana aibanta karanta ilmul kalam domin fahimtar addini da kuma jayayya a cikin addini wa yaqulu imam malik yana cewa kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin aradana an narudda ma ja'a bihi jibrilu ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da wani mutumin yazo yana jayayya da wani fiye da jayayyan da ɗayan yake yi yana so ya kawar da mu ne daga abin da mala'ika jibril ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi me mala'ika jibril ya zo da manzan Allah da shi qur'ani ko da hadisi ina fata gane to duk wannan saboda motazila sun kore ayoyi da suka ci karo da kwakwalansu hadisan da suka ci karo da kwakwalansu sun kore shi sun karyata shi to kaga za su sa ka kai ta jayayya a addini da sauransu kuma za ga wata fikira tana shiga cikin mutane wai sai ka ji an ce maka duk wani hadisi da ya zo ka gwada shi da kwakwalwarka idan ka ga bai ɗauka ba to ka kai aiki da shi Za ka ji wasu mutane na faɗin irin wannan maganar to kaga wannan barbaran mutazila ne kwakwalwan da aƙidan mutazila da maganar aka ɗauka ake amfani da shi ba tare da an sani ba to kuskure ne hadisi idan ya zo ka'idan da malaman usul ma suka tabbatar idan ka samu hadisi wannan a zahiri da wannan kamar sun ci karo ka kasa bambance wannan da wannan malamai suka ce wajibin ka ne a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami ka yi tawakkufi ka ƙara ba da fatawa akan wannan hadisan guda biyu sai ranar da ilimin ka ya gano cewa wannan hadisin ga abin da ke karantarwa wannan hadisin ga abin da ke karantarwa sannan sai ka ba da fatawa akai ko da an zo tambayan ka kan abu ka ce baka sani ba ina fata an gane an taba turo wani bawan Allah daga Iraq wajen Imam Malik daga Iraq zuwa Madina aka bashi shi guziri aka tattara mai kudi aka ce ya ya tambayi Imam Malik tambayoyi guda arba'in da yawa Imam Malik tambayoyi arba'in guda shida Imam Malik ya amsa sai mutum ya ce sauran fa sai ya ce ban sani ba sai mutum ya ce guziri fa aka biya mun kuɗi tun daga iraki na zo ya ce ka je ka gaya musu maliku ya ce bai sani ba kai kuma ka kanan malikun kaduna ko duk tambayan da aka gaya aka maka tambaya ka san ba ka sani ba ka ce duk da yake ban sani ba amma dai ga ha ba ka sani ba kuma amma ne kai shiru kawai tunda baka sani ba kai kai shiru kai shine kai wa kanka adalci saboda idan ka bada fatawa ba daidai ba duk abinda mutane suka aikata shi na kuskure akan wannan fatawar laifin na kanka ranar tashin kiyama dan mutane sun kai miliyan laifin na kanka ka ba shi akwai hatsari ko sa'annan ka san wa zaka tambaya saboda duk inda zaka gani a yau ana masa adalci a fagen neman ilimi amma banda ilimin addini ilimin addini ne zaka ga mutum musulmi ne ya san fa bai sani ba zaka ya cewa duk da mu ba malamai bane amma ya zai a ce kaza shi ba dalilinsa kenan ba amma don girman Allah kai da ka karanta civil engineering da wanda ya karanta mechanical engineering sai aka mai aka maka tambaya kai da ka karanta civil engineering akan abin da yake da alaka da wato mechanical engineering me yasa baka bada amsa sai ka ce a ba field ɗinka bane ko ai sciences ka karanta ko shi ba wanda ai sciences ya karanta me yasa ba zaka bada fatawa akai ba kai ba sai ka ce a wannan ba field ɗina bane a je a tambayi su wani field ɗin su ne amma banda addini addini ne kadai bai da wannan galihu a wajen mu kowa malamin kansa ne shi yasa kake gani muna da matsaloli a wannan kasa mu. saboda kowa ya mai da kansa malami sai abin da ya ga dama kuma shi zai wani ma zai tambaye ka yana da amsansa aljihu tambaya zai maka amma yana da amsansa aljihu saboda haka idan ya ji ka ba da amsan aka sun amsansa ta aljihu zai ce to malam ba an ce ka ba wato ya zo da amsansa in ka ce ce shi bai yadda ba saboda ya je ya tambaye wani kuma idan ya san a tambayan ma ba ma wa kanmu adalci wani zai ce kai in na tambayewa ne ba zai bani irin amsan da nake so ba bare tambayewa ne shine zai bani irin amsan da yake so ko ba haka mutane ke yi yanzu ba tambaya ce zai yi duk malamin da ba zai baki fatawa akan daidai ra'ayinsa ba ba zai mai tambaya ba sai je tambayi wani malami idan ya bashi sai ce ai malamai ma sun yi sabani abinda ma an ce kaza ne saboda shi yana da wannan fahimtar Allah ya shiryar da mu to shine malam yace mana wannan maganan ya dauko shi ne a cikin wannan littafi bari mu karanta wannan gaba na karshe sai mu kwana a wajen malam yace wa akhrajal harawi an an abdurrahman bin mahdi qala daqaltu ala malik wa indahu rajulun yas'aluhu fa qala imam al-harawi ya fitar da isnadi daga abdurrahman dan mahdi yake cewa shi abdurrahman al-mahdi dalibi ne daga cikin daliban imam malik yace na shigo wurin majalisin imam malik wa hu rajulun yas'aluhu a atake a wajen akwai wani mutum yana tambayan imam malik Faƙala sai imam malik ya ce mai la'allaka min ashabi amr bin ubayd shin kana daga cikin mabiya aqidan amr bin ubayd amr bin ubayd shine ba mu'tazilan nan da ya taimaka wa wasil bin ata a garin ina basra ina fata an gane sai ce kai ma kana daga cikin mabiyansa fa innahu sai imam malik ya ce la'ana allahu amru bin ubayd allah ya tsine wa amru bin ubayd ka san abin da zai sa a yi tsinuwa ka san ba karamin barna bace saboda duk wata fikiran nan da kake ji ana yadawa ta sanadiyar wa'annan su suka yada ta sai imam malik ya ce allah ya tsine ma wannan mutum. fa innahu ibtada'a hadhihi albid'a min al-kalam shine ya kirkiro wa mutane wannan bid'ancin ilimin ilmul kalam na cewa kwakwalwa shine daidai nassi ba daidai bane duk nassin da ya ci karo da kwakwalwarka ka watsar da shi kai amfani da kwakwalwarka shine ya yada wannan akida da wannan tunani sai imam malik ya ce walau kana al-kalamu ilman sai imam malik ya ce inda ilmul kalam ilimi ne la takallama fihi sahabatu da an samu sahabbai sun kutsa a cikin ta ko wattabi'una tabi'ai ma da su ma za su koyi wannan ilimin kama takallamu fil ahkami wash shara'i'i kamar yadda sahabbai suka yi magana akan hukunce hukunce na addinin musulunci ko da kuma aqida ta musulunci duka sun yi magana amma ba su yi magana akan ilmul kalam ba to ta yaya za a ce kai kuma yanzu ka zo ka yada ilmin kalam a cikin mutane wannan magana ya ɗauko shi ne a cikin zammul kalam to anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka kwana insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk